I was extremely impressed. Yesterday I went around to a number of places and every place I went I was impressed, very impressed. Zaben yayi matukar burge ni dan na zaga na ga yadda masu kada kuri'a suka shiga layi suka shafe tsawon lokaci saboda sauƙi yakin ƙasa da demokradiyya da ke wayansu. jakadan amurka a najeriya jim n westil ke magana da manema labaru a cibiyar sanar da sakamakon zaɓe international conference center the expectation of my government is that the nigerian people will win gwamnatin amurka tana fatar 'yan najeriya za su samu nasara a sakamakon zaben bisa tabbatar da zaben gaskiya da adalci kuma amurka na shirye ta yi aiki da duk wanda ya lashe takarar shugaban kasa n westil bai tsaya nan ba sai da ya yaba na'urar tantance masu kada kuri'a wato card reader uh, my voter card doesn't have a biometric it doesn't have my fingerprint ni kaina maza zaba ta yanzu yan Westil a Virginia ba da bayanai ko alamar yatsun hannuna akan rajistar zaɓe na. Ina ce hukumar zaɓen Najeriya murnar amfani da wannan babbar fasahar. Kuma ina jin za mu duba wannan na'urar da yiwuwar aiki da ita a ƙasar mu. Shigowar Farfesa je ga ɗakin taron ya nuna hukumar sa ta yi bakin ƙoƙarin adalci inda ya musanta yunƙurin gayyatar safadar shugaban ƙasa da aka yaya ta an yi don sauya alƙaluman zaɓe. Jega ya ce zai fara sanar da sakamakon zaɓe daga yau Litinin zuwa gobe Talata. Cikin tambayoyin da aka yi sun shafi tarwatsa wasu rumfuna da cibiyoyin zaɓe a wasu jihohi da zanga-zanga da apc suka yi na neman soke zaɓen Rivers da dakatar da tattara sakamakon zaɓe a Gombe bayan hatsaniya da aka samu da nan ma apc ke cewa yunkuri ne na murɗe musu gagarumar nasara da suke ganin sun yi. A'a ba zan yi magana kan wannan ba ita APC ta yi magana da kanta. zuwa yanzu dai ba zan yi magana da ta shafi siyasa ba in ji jakada ann westel barista kashin gaidan shine kwamishinan zaɓe na gombe da yace za su ci gaba da tara sakamakon daga inda suka tsaya ƙananan hukumi da aka kirga kuma aka bayyana ai sun zauna sauran mai magana sauran kuma kai saura kuma shikenan aka bayar da bayanin saura guda biyar shikenan an gama kenan shin masana kimiyyar siyasa na da ƙwarin gwiwa ba za a iya murɗe zaben nan ba kuwa Dr. kulesha tima shine shugaban asusun tallafi na Makata Foundation. Abubuwa guda biyu dai na daya dai mun san cewa ita hukumar zabe tana kokarin ta tabbatar cewa kamar inda aka sa su wannan aka ba su dama da izini din za su yi kokarin su adalci da sauransu saboda an kokarin a dauko kamar malaman jami'a da kuma malaman kama na kwalejoji da sauransu haka aka ba su aiki din. to amma ah, kamar yadda muka sani dai ah, mutane mutum mutum ne za a yi tsammanin cewa za su dauki ah, amana man da aka ba su din da gaskiya to dai ya zama cewa ko kuma wayan su su bi kansu din zo su canja abubuwan da aka yi da sauransu zuwa karfe 12 ranar yau din nan in Allah ya yarda ake sa ran fara sanar da sakamakon zaben Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja Najeriya